Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 625 da kuma shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu ware Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. 'Yan sanda a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce gungun wasu mutane dauke da bindigogi da wukake sun afkawa babban kasuwar birnin ƙasar kuma sun kashe mutane biyu kana sun yi wa 'yan sanda shidda rauni. mai magana da yawan 'yan sandan pierrot monaputu ya ce wani mai kisa wanda ba a san kowane ne shi ba ya halaka shugaban babban kasuwar da ke birnin kinshasa shi da wasu jami'an 'yan sanda shidda waɗanda suka ji rauni kuma yanzu haka an kai su asibiti manaputu ya ce yanzu haka lamarin ya lafa kuma an yi nasarar kame ɗaya daga cikin waɗannan maharan sai dai kuma an kulle shaguna kana harkokin kasuwanci ya tsaya cik a kasuwar kana an cika kasuwar da jami'an 'yan sanda wanda suke sintiri a cikin kasuwar da maharabarta harabarta yanzu da ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki yanzu haka dai sojojin iraki na iya bakin kokarinsu na ganin sun kammala tarwatsa kungiyar is da ta kai wa sauran da ta kai wa sauran burbushin burbushin 'yan kungiyar da suka rage ta hanyar kai musu hari ba kakkautawa tare da amfani da wato damar shugabanci mai rauni da kungiyar take fama da shi a halin yanzu sai dai wannan matakin yana bukatan jajircewa ganin yadda sojojin na ƙasar iraki suka kuɗa su lokacin da suke kokarin kwato babban birnin musul ma'aikatan tsaron amurka ta kwatanta sojojin na is cewa sun yi wa kusan kashi 40 rauni wa sojojin iraki ana tsawon watanni takwas inda kwashe ana fafatawa da su domin ko har babban wato domin harbe karbe babban birnin da ke a da karkashin ikon na is haka kuma babban kwamandan rundunar mayakan haɗin kai na amurka ya bayyana faɗin da aka gwabza a musul a matsayin wanda ya fi kowane muni kuma a cewarsa shine wanda ya taba gani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc har yau a nan amurka rahotanni sun bayyana cewa an ƙara samun wasu bayanai da ke cewa ba shakka an gudanar da wani taro a rukunin gidajen shugaban ƙasa donald trump a cikin shekarar ta gabata wannan taron kuma an yi shi ne a tsakanin tawagar kamfe ɗin shi shugaba trump da wani lauyan ƙasar rasha kuma abin da aka tattauna a taron shine yadda tawagan yakin neman zaɓe na trump zai baiwa ƙasar ta rasha haɗin kai domin ganin ta yi kutse a zaɓen na shugaban ƙasa wanda aka yi a shekarar 2016 wasu 'yan kasan rasha waɗanda asalinsu amurkawa ne wato anatoly samakoronov da renat akimetshin su ne aka shaida a ranar juma'a cewa su ne suka yi wa wannan lauyan mai suna natalia veselnitskaya rakiya zuwa wurin wannan taro wanda kuma ɗan shugaba donald trump da farko aka shirya zai yi magana a wajen taron a cikin wannan satin ne ɗan shugaba trump ya ce da farko ya amince halarci taron ne domin an yi masa alkawarin bashi wasu bayanan sirri da za su da za su sa za a iya kawo masa bayanan sirri da zai iya kawo wa hillary clinton mai takara da mahaifinsa cikas a ranar juma'a da ne daukacin gwamnonin jihohin nan amurka suka gudanar da taronsu da suka saba yi shekara-shekara sun kuma gudanar taron ne na jiya a rhode island inda suka mayar da hankali akan batun kiwon lafiya da kuma yarjejeniyar harkokin kasuwanci a kasashen arewacin amurka shugaban kasar canada justin trudeau shine babban mai jawabi a wurin wannan taron shi da mataimakin shugaban kasar na nan amurka mike pence a cikin jawabin nasa shugaban na canada ya shaida wa gwamnonin cewa karo sake siyasa ta rude su su ce za su ɗauki hanya mai sauki baya da kasashen biyu suka sake kulla harkan kasuwanci yana mai jaddada cewa akwai ɗimbin alfanu na gudanar da kasuwanci tsakanin amurka da ƙasarsa wato kanada ya ce sai an daure ne za a samu hanya sahihiya amma muddin aka bari siyasa ya shigo to komi na iya birkicewa shugaban na kanada ko bayan taron ya gana da wasu gwanoni ciki ko har na kentucky wisconsin rhode island da na iowa domin jaddada musu muhimmancin kasuwanci tsakanin amurka da kanada tawagar majalisar ɗinkin duniya ta kammala ziyaranta na samar da zaman lafiya a ƙasar syria sai dai kuma ba wani kyakkyawan sakamako da ziyarar ta haifar amma kuma an fara samun haske sakamakon wannan ziyarar babban mai shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya stephen de mistura ya shaidawa manema labarai cewa ga yanzu dai sun yi kuma suna fatan ganin sun samu gagarumin nasara labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. rayuwa da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan mahimmancin gwaji ga mace mai juna biyu. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana akan abubuwan da ke sanadin mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Shi kuma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan matakan kare lafiyar mata da ƙananan yara da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauki gabaren ɗauka. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan yadda ƙungiyoyin addinai a jihar Nejan Najeriya suka miƙe domin wayar kan iyaye mata mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa ta mahangar addini. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe zai kawo mana bayanan da ya gabata ne a laccan da hukumar Bakatma ta jihar Bauchi ta gudanar da zai bayar da bayanai akan illar cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Sai a kasance tare da mu

Ɗaya daga cikin matakan karewa da kuma inganta lafiyar mace mai juna biyu shine yi mata gwaje-gwaje domin gano cewa ko tana da wasu cututtuka da za su zama masu matuƙar illa yayin da take ɗauke da juna biyu. Halimatu Abdullahi tana ɗauke da cikakkiyar rahoto. Yin gwaje-gwaje ga mace mai juna biyu ta hanyar likitanci wata hanya ce ta tabbatar da lafiyarta da ta abin da take ɗauke da shi domin gano cewar koda tana da wasu baƙin matsaloli da zai iya kawo na da lafiyarta ko kuma ɗan da ke cikinta kafin lokacin haihuwa. To sai dai wasu lokutan wasu matan ba su cika mayar da hankali wurin yi musu gwaje-gwajen da likitoci ke basu kafin haihuwa ba. To ko waɗanne irin gwaje-gwaje akan yi ga matan kafin su zo haihuwa? Gwaje-gwajen da ya kamata a yi ma mace mai ciki. Akwai waɗanda suka shafi ɓangare na ilmantarwa, akwai kuma waɗanda suka shafi ɓangare na ba da maganunuwa, akwai kuma ɓangare na laboratory wato ɗakin gwaji. To a ɗakin awu akwai gwaje-gwaje kamar na ɓangaren jini, ɓangaren fitsari, kamar a ɓangaren awon jini. Du mace in ta zo awon jini akan ɗau jininta a gwada adadin yawan jininta.

a gani cewar tun kafin lokacin haihuwa tana buƙatar a bata maganunuwa ne da za su mai da wannan jini din ko kuma a'a tana buƙatar a yi mata ƙarin jini in har abin ya zama ya ta'azzara kenan na biyu kuma akwai ɓangaren awon fitsari shi fitsari da ake ɗauka akwai nau'in waɗansu abubuwa da ake ganowa a ciki waɗanda suke ba da haske ga lafiyar ita wannan mace kamar misali akan gwada yawan adadin kamar glucose in har ya zamanto ya wuce adadi to wannan mata tana ɗauke kenan waɗanda cutar siga kuma a zahiri waɗanda take ɗauke da cutar siga kin ga wajen haihuwa za a iya samun farkewa ko wani abu kuma a ce ta samu ta warke warkewar yakan zama wahala da kuma nau'o'in abubuwa da dama waɗanda za su canza yanayin jikinta to a ɗakin awon jini in an ɗauki tsarin wannan anan ake gane cewar matar tana da wannan matsalar tun kafin haihuwa na biyu kuma akan iya gane kamar protein in an gano wannan to yana nuna akwai matsala tunda dama bai kamata a cikin fitsari a ce an samu wannan nau'in abin ba wanda yakan nuna misali akwai matsala ta kwayoyin cuta da suka addabi wannan misali waɗansu kwayoyin cutan za su iya zama a matsayin rashin tsafta ne wani kuma zai iya zama a matsayin kaman ko hanyoyin jima'i da aka ɗauka ko waɗansu abubuwa haka nan to duk a wannan awu ɗin ake gane waɗannan matsaloli a cikin fitsari ɗin to waɗannan a takaice su ne kuma akan gwada kamar ita group ɗin ita matar mai haihuwa kamar yadda dama akwai kowane ɗan adam Allah ya mashi nau'in jinin shi kamar yadda aka gwaggwada da cewa akwai nau'in jini na kowa to in an san nau'in jininta dama yana jikin katinta to in an zo yakan ba da sauki wajen ko da yin waɗansu abubuwa ne idan Allah ya sa mace ta mai da hankali an yi mata irin waɗannan gwaje-gwaje aka sami cututtuka a tattare da ita waɗanne irin matakai kuke ɗauka kafin ta kai ga haihuwa. In har an samu irin haka ɗin take aka rubuta maganunuwan da ya kamata da kuma ɗaukan matakan kula da ita har kafin haihuwa ɗin. Kamar kunan a ƙaramar hukumar ringin waɗannan mata idan kuka ba su waɗannan gwaje-gwaje suna mai da hankali suna yi ko kuma yaya abin yake. A'a akan samu ci gaba sosai akan harka ɗin. Mafi akasarin matan da za ka ga akan samu matsaloli da su to matan ne da ba sa zuwa waɗannan gwaje-gwaje. Malam Yunusa Usman kenan darakta mai kula da ayyuka na babban asibiti da ke karamar hukumar Ringim. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya a koda wani lokaci na ƙara faɗin cewa mace mai juna biyu na cikin haɗari musamman ganin irin tarkon da take shirin tsallakawa na goyon ciki har tsawon watanni tara. Hakan ya sa ake samun cututtuka daban-daban da ke farautar rayukansu. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa matsala ce da masana harkokin lafiya a Najeriya suka yi cewa ta fi kamari a arewacin Najeriya. na tambayi malama hajara muhammad bello ta babban asibitin dutse da ke jihar jigawa akan shin me ke haifar da yawaitar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa akwai ciwon jijjiga ciwon jijjiga babban illa ce ga mace mai ciki lokacin ciki ko lokacin haihuwa sannan akwai zubar jini shi ma zubar jini babban matsala ce ga mai ciki ko mai juna ko kuma wadda bayan mace ta haihu jini zai iya balle mata ya zuba shi ma babban matsala ce sannan akwai rashin jini sannan akwai zazzabi na malaria na zazzabin cizon sauro shi ma babban matsala ce ga mace mai ciki sannan kuma akwai bayan mace ta haihu za ta iya kamuwa da ƙwayoyin cututtuka su shiga cikin jininta shi ma za su iya sa mata matsala har ta rasa rayuwarta a wannan wace hanya mai juna biyu za ta bi domin ta kauce wa wa'annan abubuwa da suke haddasa rasa ranta ya kamata da zara an samu ciki a zo asibiti a asibiti ne idan kin zo aka auna ki aka duba ki idan kina da alamun waɗannan abubuwan za a maganta miki su kafin faruwarsu akwai matsalar cutar zazzabin cizon sauro shi me yasa tafi illa ga mata masu juna biyu saboda garkuwarsu cutar zazzabin cizon sauro ta fi illa ga mata masu juna biyu saboda idan mace ta samu ciki garkuwarta tana raguwa ba kamar a ce mace ce wadda ba ta da ciki ba garkuwarta tana raguwa sosai to idan ta ragu wannan sauro ya cije ta haɗu da wannan ciwon idan ba a maganta mata shi ba za ta iya haifar ɗan da za a gan shi kamar bakwaini ne amma dan wata tara ne dan za ta iya haifo shi ba shi da rai sannan za a iya rasa dan ko kuma ita uwar ma ga baki daya a rasa su kenan ita wannan cutar ta zazzabin cizon sauro takan shafi yaran da yake ciki kwarai da gaske tana shafarsa. In suka zo awo akwai wani mataki da kuke basu na ganin sun kaucewa kansu daga kamuwa da wannan cutar zazzabin cizon sauro? Kwarai da gaske da akwai. Akwai magani da ake kiransa SP. ana ba da shi guda uku ne gaba ɗaya ake shanye shi sannan ana san bayan sati hudu a sake ba da shi ana son mai ciki ta sha wannan sp sau uku a lokacin wannan ciki nata amma ana son tazarar kar ta gaza sati hudu sannan kuma ana ba su shawarwari a kan gidan sauro da ake daurawa shi wannan gidan sauro yana da matukar amfani domin wasu matan idan sun sha wannan sp din suna dan samun matsala da shi to eh, macen da take samun matsala in ta sha sp ya kamata a ce diddin wala harin tana kwana a cikin gidan sauro shi wannan gidan sauron idan sun zo awu ko in sun je rigakafi ana ba su to idan an bayar ya kamata su dinga amfani da shi yanda ya kamata malama hajara muhammad bello ta babban asibitin dutse da ke jihar jigawa kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria na da haɗin kai ya fake eh. sunan mai wallafa si da abba ya kalli kan Najeriya. A maraɗin jamhuriyar Nijar, hukumomi ne suka ɗauki gabaren kula da lafiyar mata da ƙananan yara, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. A zamantakewar yau da gobe babu abin da ya tsaya ma gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar likitoci, kamar ɗaukar matakan kare lafiyar mata masu ciki da ƙananan yara, basu ga cutukan da ke sauran taɓa lafiyar mutanen da na zana. Malam Isa Gagara, kwamishinan yaƙi da duk wata annoba a hukumar kare lafiya ta jiha matakin farko ya fara bayyana mana irin cututtukan. An hankali bisa kan masarcin sabro tunda kamal akwai abubuwan da yake sa shi ga ruwa a wuri shi ya samu mazamni wanda za a yi aihuwa za a bunƙasa a wuri kenan in ba dauki mataki ba dole ita wannan masarcin sabro ta bunƙasa a cikin karkara irin wannan kama masarcin sabro duk yawanci ta haida mu yara wanda ba su kai shekara biyar kuma da mata masu juna biyu bayan cutar zazzabin cizon sauro akwai waɗansu suka za a ce sun biyo baya kamar wanda mun ka sani ne akwai wata eh, majina da take damar yara ko wani zawo na ƙananan yara an ya mutane kamuwa da irin cutukan nan kamar su kwalara haka yan ce wannan ciwo na kwalara duk ya shahi abin da shahi ruwa da abin da unhani za su yi da ruwa su unhani da ruwa wanda ya zamanto masu kyau wanda ya zamanto ba wanda ake samu ake kwasa a ƙasa ba ana sha wannan ka gani sai a samu babbar kariya bisa ka wannan ciwo kenan doro wanda ka san naka da ya zama to ba su da kyau akwai mataci na musamman wanda ya kamata mutane su unhani a fannin kiwon lafiya ina kwana musamman ma masu juna biyu eh ana kula da su sosai an ba likitoci horo bisa kan wannan tun da an ce mace mai juna biyu ya kamata da abin da ya shahi awo in ta yi shi bayanin da ya shahi ta za a kwatanta mata ga abin da ya kamata yi ta kare kanta kuma ta kare abin da take dauke da shi ba nan gizo ke sa kasa ba duk da kokarin likitoci ke kawo akwai waɗansu ƙwayan ɗaya da ke da musu hannu agogo baya malam isa gagara ya tabbatar da kira ga al'umma ka san shi an ce riga kai ya magani kenan ya zo wajen masar cizon sauro kenan a yi da wannan sangen ya ya kamata ai unhan da shi unhan da shi kenan da abin da shahiyar ai shahiyar abin kowa ya shiga shi a lokaci domin a kiyaye da wani a shaushawa na yara na mata masu juna biyu ya zamanto mutane eh, su kokari zan zuwa likita wadda ta yi kusa ga in ba ka yi riga kai ne ba ka gani akwai wahala sai dai anan maradi ta yi kaurin suna a wajen uwayen ɗaya sabilin wani bi su kan su kawo ɗiyansu a musu shaushawa a nan babban ma'aikata ta kiwon lafiya wani mataki ta ɗauka to ka san shi eh, mu matakin da in ɗauka shi guda ne na wayan mutane ka kenan wayan magabata kai su gane menene unhwanin wannan zuwa shaushawa a waye ma matan da kansu da mazan da kansu tunda su maza suke ba yanci a zo wajen shaushawa kenan a waye musu kai musu gane ga unhwanin wannan zuwa shaushawa tunda in an yi rigakafi wasu cututtuki ana kiyaye da su tunda in ba a zuwa shaushawa da abin da ke za gani cututa ta yi yawa a cikin karkara sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a jihar nejan najeriya ma ƙungiyoyin addinai ne suka yunkuro domin tallafawa a wajen ƙoƙarin wayarwa iyaye mata kai mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa musamman a mahanga ta addini. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto. A yanzu haka dai ƙungiyoyin addinai sun shiga sahun jami'an kiwon lafiya a jihar Niger Najeriya. wajen faɗakar da mata akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa kamar yadda ya kamata. Ƙungiyoyin dai sun bayyana cewa akwai hujjoji da dama a cikin alkur'ani mai tsarki da ke nuna mahimmancin shayar da jariri nonon uwarsa. in ji ɗaya daga cikin shugabannin malaman ƙungiyar izala a jihar naija malam muhammadu bello musa ainihin shayar da jariri nonon uwa a shari'ar musulunci abu ne wanda yake allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi to kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi shi to za ka same shi akwai alfanu a cikinsa tsawa'un ko ka gane alfanu din ko ba ka gane alfanu din ba tabbas dai akwai alfanu a cikinsa domin Allah ba ya umarni da abin da bai da kyau sai dai da abin da yake mai kyau to Allah subhanahu ta'ala ya riga ya ba da wannan umarni a cikin suratul baqara yake cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an tun rada'a wannan aya in dai za a yi maganar shayar da nono uwa watan ga jaririnta za ka ji malamai da dama ba yadda za malami zai bayani sai sun kawo wannan aya saboda tana ɗauke da umarni duk da cewa khabar ne amma mai ma'anar amuru umarni ma'ana ana ba da umarni uwaye mata su tabbatar da sun shayar da 'ya'yansu ainihin mamansu to gaskiya fa'idodin malamai sun yi bayanin su da dama imamu kabari shi ma ya irin wannan bayanin gwargwado dai malamai dai wanda ya zo kan wannan aya yana yin bayani a kan fa'ida na abin da ya shafi sirrin da ke cikin wannan shayar da ainihin watan yaro nuna uwa Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatar lafiyar jihar Niger ke ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwar kamar yadda ya kamata. Dr. Yahaya na Uzo, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Da an haifi yaro, ba shi nono ɗin nan na fari na ɗaya. yana sa yadda halittan shi yake ya fara aiki kenan nan da nan na ɗaya kenan na biyu shi wannan eh, nono da aka bayar yana da isasshen ruwa cikin shi wanda yake nan da nan zai sa yaron ya zama na bai da um, dehydration yana da samun ruwan da ya ise shi a ciki kuma ba wani abincin da za a kawo a bashi da yake da wannan Dr. Yahayana Uzo kenan darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai Baucin Yakubu inda hukumar Bakatma mai yaƙi da cututtukan sida, zazzabin malaria, tarin fuka da kuma kuturta ta shirya wani taron lacca na musamman domin faɗakarwa akan samun bayanai game da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Ga wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo da rahoto. Hukumar Bakatma ta gabatar da lecture da ba da takardu mai ɗauke da tsarin yadda zai ba da dama don samun bayanai kan zazzabin cizon sauro a jihar Bauchi da raba su a ƙananan hukumomi nan guda 20 da ke faɗin jiha da yake bayani wakilin kwamishinan kiwon lafiya Dr. Bako Muhammad. Eh, Sakon kwamishina akan kaddamar da wayannan littattafai da kuma wannan rana wadda yake muhimmiyar rana ne wa mu ma'aikatan lafiya a ganin cewa mun yaƙi malaria wato eh, ciwon zazzabin cizon sauro eh, alal hakika wannan rana muhimmiya ce saboda mene wannan rana ne muke duba me muka yi me muke da niyan yi me za mu yi a gaba to alhamdulillahi haƙa cimma ruwa domin kuwa yanzu yawan zazzaɓin. cizon sauro a najeriya ya ragu ya ragu kuma sosai kusan da kashi misalin kusan arba'in a yadda kididdigan da muka gani kuma aka yi 2015 domin da yawan wannan zazzabin cizon sauro yana da yawa a yanzu ya ragu sosai amma duk da haka muna da ah, challenges akwai areas da ya kamata mu himmatu mu azamta mu yi hoɓɓasa mu ga mun cimma gaci domin kuwa bukata shine duniya gaba daya ta ce za ta tana son ta kauda wannan ciwo a ah, 2030 amma najeriya mu mun ce muna so mu kawar da wannan ciwon 2020 uh, wato 2020 haka dai muka sa a uh, ranmu muna son mu kau da shi gaba daya so alhamdulillahi an gani akwai uh, azama da aka yi amma idan mun yi amfani da wayannan littattafan da muka aka kaddamar to insha Allahu idan ma ban mu kawar gaba ɗaya ba za mu cimma nasara a kashe fiye da ah, hamsin. Dokta Bako Muhammad wakilin kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Mukaddas kenan a lokacin gabatar da leccan Mr. Godwin Tadion ya ba da shawara. Eh, abin da zamu ce ne a yi ta amfani da mosquito net gidan sauro abi an kuma in mutum yana da zazzabi ya kamata a gwada a gwada jikin siya ba yi test da rapid diagnostic test ko a je lab a do jini you know a duba ko da akwai malaria parasite a cikin kafin a fara shan magani godwin tadion kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo da wannan rahoto daga baucin yakubu ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.